mun yi karatu cikin wannan littafi mai albarka na adda'u waddawa mun karanta fasali da yake magana akan yadda saƙon allah yake ta'asiri wajen samar da kispewar ƙasa da kuma girgizar ƙasa yana daga cikin ta'asirin saƙon allah a bayan ƙasa kuma yakan yi ta'asiri a inda aka saba ma Allah ne kamar yadda muka karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka je wucewa zuwa tabuka da sahabbansa ta garin samudawa annabi ya musu kashedi cewa kar su yi amfani da wani abu na cikin wannan alkaryar ruwa ne ko wani ruwa ne saboda ta'asirin da saƙon allansu yayi a cikin wannan karkariya ne saboda ka saba ma allah yakan bar gurbi a waje yakan bar gurbi a waje hakanan sa'a ma allah yakan bar ta'asirinsa a wajen da aka yi shi yau fasalin da za mu karanta تأثير المأسية في هيئة الإنسان وخلقه تأثير ساقون الله جمد هيئة تدن أدم يلي ندن أدم ساقون الله yakan yi ta'asiri a surar mutum ta canza mishi kamanni ta siffanta shi da wata sifa ta dabbobi ko abin tsoro a tsakanin al'umma sabon Allah yakan canza a ta mutum za mu zo mu karanta a gaba akwai dangin laifuffukan da idan mutum ya dukufa ya rungume su waɗansu sukan canza yanayinsa ya dawo kamar jaki wani ya dawo kamar wani mugun dabba daga cikin mutane imma ɗabi'arsa ko kuma su a surarsa wa halki sannan saƙon Allah yana ta'asiri a halittar mutum halittar mutum yadda Allah ya zuba wa mutum diri sabon Allah yakan yi ta'asiri wajen tauye wannan halittar ko nakasa wannan halittar ko canza ta malam ya ce wa ma ta'asirin zunubi su suwari amma ta'asirin zunubai akan surori sifa da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutane a kansa wal khalqi da kuma halitta sabon Allah na ta'asiri akan halittar mutum ya zama halittar ta samu tawaya a kadarawar tirmidhiyu fi jami'i malam yace hakika al-imamu tirmidhi ya rawaito a cikin jami'i nashi annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce khalaqallahu adama Allah subhanahu wa ta'ala ya halitti annabi adam wa tuluhu fis sama'i 60 zira'an tsayin annabi adam a tsaye ta sama zira'i 60 zira'i shine kamu daga gwiwar hannu zuwa ƙarshen yatsu to idan ka gwada kamu sittin, a wannan kamu sittin, Allah subhanahu Ta'ala ya halitta tsayin annabi Adam alaihi salatu wassalam zira'i sittin, falam yazali da da yanqusu hatta al-an to mutane ba su bushe ba suna tawaya suna baya-baya suna baya-baya har zuwa yanzu in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ba lokacin da yake magana ba abin abinda ibn al-qayyim ya kawo game da wannan hadisi Allah ya halitta annabi Adam alaihi salatu wasalam zira'in sa sittin a to gurgudun yadda mutane suke saƙon Allah wannan saƙon Allah na tauye na nakasa halittarsu suna baya suna sabon Allah sabon Allah na tauye halittarsu suna nakasa suna baya har aka zo aka wayi gari yadda yau wannan al'umma muka samu kanmu jama'a mun fahimta wannan shine abin da ibn al-qayyim yake so ya isar cewa an halitta annabi adam alaihi salatu wassalam zira'i 60 tsayinsa a tsaye to amma mutane ba su gushe ba halittu ba su gushe ba suna tawaya suna baya suna baya suna baya har suka zan a wannan matsayi da suke ciki amma a matsayin da wannan hajarul aswad annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akan shi dutse ne daga cikin duwatsun gidan aljanna ai ka gan shi baki annabi ya ce saƙon allah ne na mutane ya bakanta hajarun aswad jama'a mun fahimta daudar mutane ya bakanta hajarun aswad ya dawo baki haka da ake ce mishi hajarun aswad annabi ya ce fari ne sal ba ka ganin yadda ake tafiya aikin hajji Ɗan wiwi ma in yi siyasa ya samu yaje shi ma ya shafa shi to a taɗaice sabon Allah yakan tauye abubuwa da yawa daga yanayinsu na asali ya mai da su na ƙasarsu tauyayyu malam ya ce fa iza ragar Lahu, an yi tsakira al'arba minar zalama wal fajara idan Allah subhanahu wata'ala yana nufin zai tsarkake ƙasa minar zalama daga azzalumai walfajara da fajirai walhawana da maha'inta. idan Allah zai tsarkake ƙasarsa zai tsarkake duniya daga sharrin fajirai daga sharrin azzalumai da mahaƙinta yukhriju abdan min ibadihi min ahli baiti nabihi sallallahu alaihi wasallam to Allah sai ya tayar da wani bawa daga cikin bayinsa daga cikin ahalu baiti na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba mahadi ba kenan yana daga cikin aqidar ahalu sunnati wal jama'a shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar akwai mahadi al-muntazar shi wannan mahadi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa suna na ɗaya ga sunansa sunan mahaifi na ɗaya ga sunan mahaifinsa annabi ya ce kuma daga na yake yana daga cikin familin na na fatima radiyallahu anha kuma yana daga cikin gidan alhassan ibn ali bin abi talib jama'a mun fahimta ba fa din yan shi'a ba kun san akwai ne yan shi'a ko su already na su kusan shekara dubu yana cikin wani kogo ya buya kullum ana zuwa ana roƙonsa don Allah ka fito duniya azzalumai sun yi yawa to ba wannan mahadin ba wannan mahadi da suke magana akai wannan drama ne kawai to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa mahadi na nan tafe kuma bayyanar madi ɗaya ne daga cikin alamomin tashin alkiyama kusan da yawa daga cikin malaman musulunci sun ma rajjaha cewa a cikin alamatu sa'a alkubura bayyanar mahadi yana daga cikin na farko-farko wadda zai fara bayyana sannan kuma sauran sai su yi ta biyowa baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mahadi ya zo zai cika duniya da adalci zai kawar da zalunci zai yaƙi zalunci zai tabbatar da adalci yadda duniya ta cika da zalunci haka kuma zai zo ya cika duniya da adalci to sai malam ya ce idan Allah subhanahu wata'ala yana nufin zai tsarkake ƙasa daga azzalumai zai tsarkake ƙasa daga fajirai zai tsarkake ƙasa daga maha'inta yukhriju abdan min ibadihi zai fitar da wani bawa daga cikin bayinsa yin ahli baiti nabihi sallallahu alaihi wa sallam wanda yana daga cikin ahlul baiti na annabinsa sallallahu alaihi wasallam yamla'ul arda iskan zai cika duniya da adalci kama muli'at jauran kamar yadda aka cika duniya da zalunci jama'a mun fahimta yana daga cikin gagarumin aiki da mahadi zai zo ya aiwatar shine tsarkake ƙasa daga zalunci da fajirci cika bayan ƙasa da adalci da tabbatuwa akan addini bayan da ul'ar da kisan zai cika ƙasa zai cika duniya da adalci kama muni'at sauran kamar yadda aka cika ta da zalunci wa masihu al-yahuda wa nasara sannan al-masihu annabi isa alaihi salatu salam. zai zo ya kashe yahudawa da nasarawa jama'a mun fahimta domin annabi isa alaihi salatu wassalam yana zuwa ne a bayan zuwan mahadi yakan zo ya same al'ummar duniya al'ummar musulmai da mahadi a cikinsu ana gudanar da addini akan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana tafiya akan nagarta duniya ta cika da adalci to kwatsam kuma sai ga annabi isa alaihi salatu wassalam domin lokacin da annabi isa ya sauko har mahadi zai yi mishi ta yin limanci sai ce a ai kai ka dace ka limanci mu wa yaktulul masihu al-yahuda wan-nasara almasihu zai kashe yahudawa zai kashe nasarawa wa yuqimu dina zai tsai da addini tar allazi ba'atha Allahu bihi rasulahu wanda Allah ya aiko manzansa da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tukhrijul arda barakataha kasa ita ma to za ta fitar da albarkatunta dama abin da ke tauye albarkar ƙasa da rayuwa shine zalunci abin da ke fitar da albarkar ƙasa shine adalci daga lokacin da ƙasa aka tsarkake ta daga zalunci aka tsarkake ta daga fajirci to daga lokacin duk abin da ke bayan ƙasar sai ya fara albarka jama'a mun fahimta saboda ka daga lokacin da aka zo aka yi wannan aiki na tsarkake bayan ƙasa na tabbatar da adalci a bayan ƙasa malam ya ce wa tukurjul arza barakata to ƙasa sai ta dinga fitar da albarkatunta wata udu kama kana sai ta koma kamar yadda asali take da tsakiyar albarkanta bayan Allah muna fahimta yanzu kenan kun ga mun fahimci cewa tabbas saɓon Allah yana daga cikin abin da ke ta'asiri wajen hana ƙasa ta da albarkatunta yadda ya kamata jama'a yi mun fahimta saboda haka wanda ya fahimci addini da kyau ba zai damu da ya ɓuya ya saba ma Allah ba domin abin da ke kawo na ƙasa ma al'ummar abin da ke kawo tawaya ma al'ummar abin da ke kawo rashin albarka ma abin da al'ummar suke nomawa shine wannan sabon Allah kenan kaga babu ruwan wannan amfani da kayi ne a goyi ko kayi a bayyane abin da zai tauye shi kawai shine saba ma Allah yanzu ya kyafi tsakaninka ne da su mutane 'yan uwanka jama'a mun zai ko amma dai ta'asirin sabon Allah ka duk inda ka saba ma Allah to yakan haifar da wannan ta'asiri din saboda mu yi kokari mu yi makan mu kiyamul laili mu inganta makan mu rayuwa ta hanyar biyayya ma Allah biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai mun fahimta ko ɗan uwa malam yace wa ta'udu kama kanat saboda ka kasa sai ta dawo yadda take hatta innal isabata minan nasi har yakan kaima tawagar mutane gungu na mutane la ya'kuluna rumana sukan ci rumman daya kuma ya wadace su hadisi ne ingantacce al-imam muslim fi yana nan daga cikin dogon hadisi ne a ƙarshen riyadu salihi na an kawo hadisi wanda ya ta magana akan dujal ne zuwan ya ajuju wa ma'ajuju duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana a ce rumman ka guda ɗaya rumman za a samu mutum kamar talatin su ci rumman ɗin kuma dukkan su ya wadace su saboda me saboda yanzu komai ya yi albarka tana fitar da 'ya'yan manya-manyan 'ya'ya a satin da ya wuce ba mun karanta 'ya'yan alkama da aka samu a waɗansu shekaru can baya ya kai ƙwallon dabino ba? malam ya ce hatta innal isabata minan nas takan kai ma jama'a da yawa daga cikin mutane la ya'kuluna rumana za su ci rumman wa yastazilluna bi ihtiha sannan za su inuwantu da bawanta rumman girman rumman din nan duk ya wuce lemo ba amma kamar mutum ashirin talatin za su ci guda ɗaya kowa ya ishe shi tsawon rumman ɗin da aka tsare kamar yadda ake tsare lemu haka ake tsare shi ɓawonsa da aka tsare kuma za su zauna a ƙarƙashin ɓawon su ji inuwa a sha inuwa da ya haifar da haka adalci idan da misali a ce karatunmu karatu ne da za mu sa shi a cikin aiki jama'a ai kun ga mun samu hanyar samar ma kanmu sauki haka ne ba sharaɗi ba ne sai cewa duka al'umma an daina sabon Allah abinda ake bukata ku kanku jartattun ku tsayu a kan abin ya zan alkhairi yake bayyana a cikin al'umma alkhairi shi yake bayyana a cikin al'umma wani wanda zai je ya fake ya aikata laifi ɗaya ko biyu ba zai cutar da alkhairin ku ba amma inda aka ce gurbatattu su ne mafi yawa ko kuma barnan shi ne ya fito ƙololo a cikin al'umma to an gamu da wahala jama'a an gamu da wahala annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari a cikin wannan hadisin yake cewa idan dujar ya fito ina nan annabi ya ce to ni zan tare muku dujar wa in yakruj wa ana kun annabi ya ce fa ana duhu dunakum annabi ya ce idan dujal ya bayyana ina raye annabi ya ce to ni zan tinkari dujal zan hutar da ku wa in ya kruci walastu fiku annabi ya ce idan kuma dujal ya bayyana ba na nan famru'un hajiju nafsi annabi ya ce to kowa ya fama da kansa lokacin da mahadi ya bayyana ya kuma zo ya kama wannan aiki da muka ambata na akai na tsarkace ƙasa ya yaƙi zalunci domin hadisin muslim ya nuna yana wani fagen yaƙi nema ma jujjal yake bayyana kuma to idan dujal ya bayyana sai kuma fitina sabuwa fil ta sake ɓarcewa a duniya a gashi mahadi ya zo ba ga abubuwa suna ta kyautatuwa ana ta tsarkake ƙasa ana ta aikin alkhairi a bayan ƙasa to kwanan sai kuma dujal sai ya bayyana idan dujjal ya bayyana fitina mai girma za ta afko a duniya irin fitinar da duniya ba ta taɓa ganin irin ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya siffanta dujal da sharrin dujal ya tabai suka ce mishi ya manzan Allah suka ce wani adadin lokaci zai ɗauka a cikinmu shekaru nawa zai yi ko watanni nawa zai yi ko kwanaki nawa zai yi a cikinmu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci kwana arba'in zai yi amma a cikin waɗannan kwanaki arba'in annabi ya ce akwai inin da tsayin inin ya kai shekara guda akwai inin da tsayin inin ya kai wata guda akwai inin da tsayinsa ya kai sati guda sauran kwanakin kuma kamar daidai da kwanakin ku irin na yau da gobe annabi ya ce zai kada duniya kudu da arewa suka ce to a waɗannan kwanaki yaya za a yi ya iya shiga duk inda zai shiga annabi ya ce sauri yake da shi kaɗawa yake yi kamar yadda iska take kaɗo hadiri ba yanzu nan za ku ji hajjiri ya taso ba kafin ka shiga gida ba ruwa ya sauka ba ya ce to haka shi ɗaya dudale ke tafiya ƙuraka da rana za ka ji an ce maka yana ta can wajen china kafin sha biyu ko karfe biyu ya ce maka ya shigo wata jiha a cikin ƙasar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk ta inda ka ji dudal ya kullo annabi ya ce kai kuma ka yanki ɓangaren jama'a mun da? in ka ji shi ta gabar kai yamma in ka ji shi ta yamma kai gabar saboda mafi girman fitinar sa ne riddar da mutane yake gabarin addini mai sunanci juyar da mutane yake gabarin imani da Allah annabi ya ce makka da madina ne kawai baya shiga nan ma allah mala'iku ya sa suka tsare makka suka tsare madina to su kuma idan akwai wani fajiri da yake ciki za ta yi wani tumbaka sai ya fita to sai su je su gamu a can waje annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai je ya samu mutane ya kiraye su zuwa ga bautarsa ya kiraye su zuwa ga kafirce ma Allah idan sun amsa dama magana ce ta duniya zai ce sama ta zub da ruwa ta zubar ya ce ƙasa ya fitar da amfani ya fitar dabbobinsu duka haihuwa da komai harkan arziki sai ta canza yanzu nan za su samu bunƙasar tattalin arziki duk abin da ake bukata na rayuwa sai ya inganta musu amma dai sun rabu da imaninsu annabi ya ce yakan je ya samu waɗansu mutane su kuma ya kiraye su zuwa ga abin da yake kira a kai su mayar mishi da martani su ki amincewa su jijjire mishi su yi mai tawaye yana farin cikinsu annabi ya ce duk da su talauce su tsiyace duk wani abu da suke da shi mai amfani abin sai ya lalace to kaga ai sha'ani ne na masu ƙarfin imani to yana cikin wannan shegantakar sai Allah subhanahu wata'ala sai ya saukar da annabi Isa alaihi salatu wassalam annabi ya ce annabi isa zai sauka yana dafe da fukafukan mala'iku guda biyu yana sauka operation na farko da zai fara shine neman inda dujalai annabi ya ce kowane kafiri kowane kafiri yana jin ƙanshin jikin annabi isa alaihi salatu sai faɗi mutu to zai ta neman ya kutsa nan ya kutsa nan ya kutsa nan ya shiga nan ya fita nan har su je su yi kituɗe da annabi isa alaihi salatu wassalam annabi isa ya kashe shi to bayan ya kashe shi to kuma al'amari ke fara daidaita al'amari sai fara daidaita to annabi isa alaihi salatu salam sai ya haɗu da mahadi kuma sai a ci gaba da aikin allah a ci da gyara ƙasa a cigaba da samar da alkhairi a bayan ƙasa a cigaba da jagorantar bayi akan bin allah bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to jama'a ana kuma cikin wannan tafiya to sai Allah ya yi wahayi ma annabi Isa alaihi salatu wassalam ya ce mishi lokaci yayi da zan sake ya ajuju da ma'ajuju daga wata sabuwa kuma ke Allah sai ya ce mishi ya tattara dukkan waɗanda suka yi imani ya haura da su kan duwarsu to haka kuma za a zo a yi ta haurawa kan duwatsu a yi ta haurawa kan duwatsu ya ajuju wa ma'ajuju za su fantsamo cikin duniya su zo su yi duk irin barnan da za su yi jefa rayuwar al'umma a cikin halin kakanikai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa saboda tsananin masifa da mu'minai suka shiga domin suna kan duwatsun nan ba su isa sauka ba akan shiga fitina da masifa na yunwa mai tsanani annabi ya ce takan kai ma kan saniya ɗaya kan saniya inda za a ɗaga a nuna wa mutum zai gwammaci a bashi kan saniyan akan a bashi dinari ɗari kage yanzu ai tarai kawai ake to ana cikin wannan hali na kuncin rayuwa wannan yunwa mai tsanani annabi isa alaihi salatu wassalam da waɗanda suka yi imani da Allah kuma sai a kama roƙon Allah a kaskantar da kai ana ta roƙon Allah to Allah sai ya sako waɗansu tsutsotsi haka annabi ya ce manya-manyan tsutsa sai su dinga faduwa akan haƙarƙarin waɗannan ya da ma'ajuju kan kafaɗunsu suna cizonsu take lokaci guda haka duk tsutsotsin ke karkashe su to haka kuma duk za su mutu gawar waki a cike ta ko ta ina ga sunan arziki domin muminai ba su yi ma tunanin kwashe su don ba da su iya ba to sai su roƙi Allah mafita akan wannan musifan matattu wakin ya ajuju da ma'ajuju da yake tsakaninsu to Allah sai turo waɗansu tsuntsaye hadisin muslim sai turo waɗansu tsuntsaye manya-manya to tsuntsayen su za su zo suna cafansu suna tashi da su suna zuwa suna zubar da su a inda Allah ya hukunta to bayan an gama jide gawar wakin to kuma za a yi wani ruwa da zai wanke duniya to bayan an yi wannan ruwan to duniya kuma za ta sake aukan feti na aminci da walwala to a lokacin ko shuka mutum ya shuka abin da zai tsiro na musamman ne to a lokacin ne annabi ya ce rumman ɗaya sai a yi gayya a zo a gagara cinyewa saboda komi kuma ya yi albarka duka abinda waɗannan misaltalu ko waɗannan kisoshi suke nuna mana ka lura duk lokacin da barna ta afko cikin al'umma to sai cin rayuwa ya shiga daga lokacin da ya jaye sai kaga sauki ya sake dawa ai mun lura ko yanzu ga yadda duniya take rayuwa mahadina zuwa yana fara aiki a bayan kasan don tabbatar da adalci rayuwa sai ta canza daga lokacin da dubal ya zo kuma rikici sai ya sake tasowa a duniya yanayi sai ya sake gurbata idan annabi isa ya zo ya kashe shi kuma duniya sai talafa lokacin da ya juju da majuju suka zo sai kuma fitina ta sake tasowa jama'a ai muna fahimta to haka ne ita barna a da yaushe ba ta taba haifar ma al'umma wani abu ba in ba na lafiya ba ta yi samu dace Ya ce, hatta innal isabata minan nas har takan kaima jama'a masu yawa daga cikin mutane la ya'kuluna rumman suna cin rumman guda daya rummana wa yastazilluna bi kinfiha sannan suna inwantuwa da bawonsa wa yakunu al-unqud min al-inab yakan zam nonon inabi wannan dantse da ake ɗaukowa ba ka ake ɗaukar nonon dabino ba ba ka ake ɗaukar na ayaba ko to ita ma ai haka ƙwallin yake nono guda suna cunkus a jiki ya ce to akan ɗauki tsunko guda ɗaya na inabi minal idam na inabi wikar ba'ir shi kaɗai ya ishi rakumi kaya A raƙumi fa idan aka samu ƙwararru wadda suka san raƙumi suka iya lodi ma raƙumi raƙumi yakan iya kwashe kayan da peacock za ta kwa. to nono ɗaya nono ɗaya na inabi yakan zama shi ne kayan raƙumi bayi bukatar a ƙara shi ba da inabi a yi kayan albarka to malam irin waɗannan hanyoyi su ne hanyoyin da za mu gyara gonakinmu amma inda muna laifi wai cewa muke gonan ta mutu a matsa ƙauye gonan ta mutu yanzu na ƙauye ma gonakin sun mutu ai matsalar ba ta gona ba ce matsalar ba ta gona ba ce matsalar ba ta gona ba ce matsalar ta menene ke sabbaba musifar mutuwar ƙasa yadda ko an shuka amfani ba za a more su ba sai a ce yanzu in kana neman gona in kana neman gona da za ka yi wani amfani kana ba tsammani to ka kirga waɗansu milamilai daga cikin gari to ina ana ta ƙara bin jejin ne ana ta ƙara bi ne ba duk gonakin a bayan gari ne kawai kowa gonarsu take da sauransu to ba za ta yi ba malam ya ce wa annal liqhatal wahidata la fi'an sannan maraka guda daya raƙuma mace mai shayarwa ba wacce ake tatsan nono a cikin ta ba ita kadai takan ba da nono ya ishi jama'a masu yawa takan ba da nono ya ishi karamin alkariya ko anguwa guda ita kadai madaranta zai iya isan dukkan anguwanninmu nan da muke ci na raƙuma annabi ya ce na saniya yana kisan ƙabila guda ƙabila a hadisin ƙabila guda misali a ce yare kaza duk ku fito su fito duka saniya ɗaya za ta ba su madara da zai wadace su ina yi su nono <laughs> saniya guda annabi ya ce akuya guda ɗaya in za a tatse madararta waɗansu irin yan ƙananan majalisi da sauransu nan duk madaran ya ishe su. saboda albarka ya zo bayan Allah mu fahimci cewa wato neman kusanci zuwa ga Allah shi ke samar da albarkar abubuwa ba da barbaru ne ba da barbaru bane ai kasar ta Allah ce gonar ba ta Allah ba ce idan aka shuka amfani a ƙasa mutum ya je ya shuka masararsa ko ya shuka dawarsa ko ya shuka geronsa ko ya shuka alkamarsa akwai wani technology na dole ya tafi daga kafa? ai duk dabaran wani profeso ko wani ƙwararre akan harkar noma sai amfani ya fito ne amma bai isa shi ba shi da dabaran ta fito to ina da fito wancan sai Allah ya Allah ya fito ne ta saboda kan gaji ana taki ai za fito ne in ka ji ana feshi ai ta dole in to ta akwai wanda yake da wani fasahar wani technology na in ka shuka dole ya ta tsiro in ka shuka irinka a ƙasa nan sai dai addu'a malamin gona ma ba abinda zai maka sai bayan ta fito to ashe asalin abun a wajen Allah ne kowa yana kai kawo ne a jikin abin da Allah ya hukunta malam yace wa anna wa hatar wahida da ta filfi aminan na watantakan wadace wadaci jama'a masu yawa daga cikin mutane idan aka samu rakuma guda ɗaya wacce za ta ba da madara to madararta ita kaɗanta ya ishe ku idan ku mutanen anguwa ne idan kuma saniya ce annabi ya ce ya ishi ƙabila su su zo su yi amfani da shi هذه وهذه لأن الأرض لما طورت من المآسي ما لا يتي هكا وزي فاروني يا يند كفا أكا تأرف لكي يتدق ساقمتا جماعة تكون بإنت الأمم الغر يا يند أكا تركتي كفا daga saba ma Allah to a lokacin ake samun albarkar abinda kasar za ta fitar. Malam ya ce, wa hadhihi li anna al-arda lamma tahurat min maasi yayin da aka tsarkake ta daga saba ma Allah zaharat fiha asarul barakati min Allah ta'ala to kuma sai ta yi ta bayyanar sai albarkatu alamomi gurabe na albarkatu da Allah Subhana wa ta'ala ya sa mata sai su yi ta bayyana duk abinda aka shuka sai kaga yayi albarka duk abin aka bisne sai kaga yayi albarka malam ya ce yayin da aka tsarkake ƙasa daga saba ma Allah fiya a afarul baraka min Allah ta'ala to dukkan wata alama ta albarka sai yayi ta bayyana sai yayi ta bayyana a cikin wannan kasan duk abin da aka sa abin sai yayi albarka jama'a mun gane ko allati mahaqat hazzulul wal kufr wadda kafirci da sakon Allah ya riga ya shafe su a baya to ana kyautatawa sai ku ci gaba da bayyana jama'a mun fahimta a shi kiran gonakin mu har yanzu akwai damar mu kyautata su mu gyara su ki mu kyautata su mu gyara su zaharar fiya asarul baraka min Allah ta'ala sai alamomi gura ba albarkatu sai su yi ta bayyana a cikin wannan kasar allati mahaqatta dhunub wal kufr wadda dama da kafirci da zunubi ya shafe su kwata-kwata ba a samu a wannan kasar wala raiba malik yace babu kokonto annal uqubat annal uqubat allati anzalaha Allah fil ardi uquba uquba azaba azaba Ya Allah ya saukar a bayan kasa bakiyat asaruha sariyatun fil ardi Allah yake sauran ragowarsa burkushinsa gurbinsa ya rage a bayan ƙasa yana yawo jama'a mun fahimta mutanen annabi nuhu alaihi salatu wa salam, ba an halakar da su da ambaliya ba to wai wannan ambaliya ma ne ke kurkushin sanana mutanen annabi hudu alaihi salatu wa salam, ba an halakar da su da guguwa mai karfi ba to wannan guguwan har yanzu akwai tsauranta akwai ragowarta akwai gurbinta samudawa ba an halakar da su da tsawa ba to malam ya ce dukkan al'ummomin da aka halakar da su da nau'ukan azaba jama'a kar ku manta abinda aka musu gurgudinsa yana nan yayi kwanton fauna akwai wadda in ya zuba mai fetur zai da rigo mun fahimta ba abinda malam ya ce mutu kenan ba wai abin ya tafi bane gaba daya yana nan yana yawo ya lafa kawai bai gamu da abin da ya rura shi irin yadda ya rura shi a wancan lokacin bane bai gamu da abin da ya rura shi irin yadda ya rura na mutanen annabi loki laifin bai gamu da abin da zai ingiza shi bane to gwargwadon yadda kuke yi kamar kuna rura shi ne kamar kuna kyasta mishi a shana ne jama'a mun fahimta da kyau malam ya ce wala raiba babu kokonto annal uqubatin lati anzalaha Allah fil ardi azaba azaba uquba uquba da Allah ya saukar a bayan kasa bakiyat asaruha sauranta ragowarsa gurbinsa ya rage yana nan a bayan kasa sariyatun fil ardi yana ta kai kawo a bayan kasa tatlubu ma Shakilu, min az-zunubi duka wannan azaban suna ta neman abin da yayi kama da su na sakon Allah yawwa in kuma mun gane ko suna nan suna ta yawo kowanne yana neman halasta na sakon Allah shi idan ya gamu da zina ne yake tashi kamar bom idan ya gamu da zalunci ne yake tashi idan ya gamu da saba mai iyaye ne yake tashi idan ya gamu da luwaɗi ne yake tashi to abin fahimta malam yace to suna nan suna yawo a bayan ƙasa tatlubu ma yushakilu hamina zunubi suna ta bibiyan abin da ya dace da su na laifi wadda yanzu nan zai ta da su allafi hiya a asaru tilkal jara'im allati uzibar biya al'umam wadda waɗannan ababa da yake naso malam ya gurabe ne burkushi ne na waɗancan laifuffuka da aka yi allafi uzibar bin al'umam wadda aka azabtar da waɗancan al'ummomin da su jama'a mun fahimta to sauransu suna ragowa yana yana tsayawo shi ma yana neman irin wancan kalan da ta tada wancan bala'in ma al'umman al'ummar to su ma waɗannan sauran ragowar suna bibiya a bayan ƙasa suna neman ina za su samu ragowar irin waɗancan laifukan ainihin tayin wako? mara ya ce a haɗin al'asar fil wannan ragowar na waɗannan ukubobi suna nan a bayan ƙasa min a tsari tilkar ukubar kuma saura ne ragowa ne na waɗancan ukubobi da aka yi waɗancan al'ummomi ragowa ne burkushin waccan fitinar al'ummomin da ta shuɗan nan to ita ce sauranta yake yawo a tsakanin al'umma jama'a abin fahimta fa hadhihi al'asar Allah ce waɗannan ragowar fil ardi da yake bayan kasa, min asar da kirkar uquba to ragowa ne na waɗancan uquba abinda ake bukata ka gane shine wai idan ka ga an yi ambaliya ya zo ya rusa gidaje ya halaka jama'a burkushin na annabi nuhu ne kun gane ɗin wa burbushin nasa dama ya lafa ne ragowa ne idan wata ukuba ta taso ma al'umma wata fitina ta taso ma al'umma to ragowar irin wadda aka yi mawaccar al'ummar da ta shuɗan ne ɗan burbushintan ne da ya kwanta waɗansu suka zo suka tada shi malam ya a hazihi al'asar waɗannan guraba fil arzi a bayan ƙasa min asari tilkar ukubar kura ne ragowa ne na waɗancan ukubobi kama anna hadhihi ma'asi min asari tilkar jara'in kamar kuma yadda waɗannan saƙon Allah su ma gurabai ne ragowa ne na waɗancan saƙon Allah ai gane ko idan ka ga mutum ɗan luwaɗi to wai shi ma ya gado sauran ragowar na su annabi lutu ne kun gane magana idan ka ga mutum yana kaza to ya ƙurƙuso sauran ragowar na waccan ne to yadda ƙurƙushinsu ka samu haka azabar ma ƙurƙushinsu ne za ta tasu mun gane da kyau malam ya ce kama an na haɗe ilma'afi min a fara kirkar kamar yadda waɗancan kamar yadda waɗannan laifuka su ma burkushi ne na waɗancan laifuka da aka yi to haka waɗannan ukubobi da su ma suka yi kwancan ɓauna burkushi ne na sauran abin da aka azartar da waɗancan al'ummomi malam ya ce fatana sabat kalimatullahi wa hukmuhul kauni wani nasu za su ga fatana ba, hikmatullahi malai sai aka samu munasaba na kalmar Allah wa hukmuhul kauni da hukuncin Allah na kaddara ne kaddara sai aka samu dace tsakanin kalmar Allah ko hikimar Allah da kuma hukuncin Allah na tuntuntuni da Allah ya hukunta awwalan wa akhiran farko da ƙarshe jama'a mun fahimta irin abun da ke taye tayar musu da fitinar Allah sai ne kuma a ƙarshe irinsa ne zai tayar muku da fitinar irin abin da ya faru da fitinar ta tashi kuma sai aka sanya muku irin abun da zai faru in fitinar ta tashi Allah kuma sai dai a samu salo-salo ko da tsari-tsari yadda abun zai zo ma al'umma Allah ya tsare ne ba lalle ba ne yadda su za a zo a dare ɗaya a halakar da su ko a ce to kuma a lokaci guda an zo an halakar da ku mu al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mu baya daga cikin tsari da Allah zai azabtar da wannan al'ummar a wayi gari an darka ki al'ummar an halakar da ita baki daya amma dai kuma akwai salo da hanyoyi da za a cin musu da irin hukuncin da aka yi ma waɗancan waɗanda suka gabata Allah ya samu dace malam yace wa كلمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا sai aka في munasaba na kalmar Allah. hukuncin da Allah ya yi na baya irin wannan hukuncin shi ya yi a ƙarshe hikimar da Allah ya tabbatar da ita akan waɗancan laifuffuka irin wannan hikimar ya tabbatar da ita akan na ƙarshe wa kanal azim min al-uquba lil azim min jinaya sai ya zama babban ukuba horo azaba babba ana yin sa ne ga babban zunubi wal akafu lil akafi karamin azaba sassautan azaba da sassautan zunubi akwai hikima ko babu akwai kowane laifi akwai girmansa kuma kowane laifi akwai girman ukubar wannan hikima ce ta Allah wa hakaza yahkumu subhanahu bayna khalqihi to haka nan Allah subhanahu wata'ala yake hukunci tsakanin bayinsa fi daril barzakh tun a barzaku wa daril gaza da kuma gidan sakamako gidan lahira ba yanzu dai a duniya mun ga tsarin ba lai kowane laifi akwai horo da Allah ya ajiye mana laifi kowane hukunci akwai kowane laifi akwai hukuncin da Allah ya dora akan wannan laifin idan mutum ya aikata laifin to sunnar Allah ba ta canzawa to haka in mutum ya shiga cikin kabarinsa haka idan mutum jirgin ranar alkiyar jama'a mun fahimta ba za a ce to azabar da za a yi wa 'yan luwaɗi da lokacin annabi lo kai tun da na wannan zamanin ne ba irinsa za a maka ba a'a ajin kuɗi ne da su wanda ya kafirce ma Allah ya shirka da Allah da na shekara dubu da na yau duka abu ɗaya ne alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin malam yace wa ta'ammal muqarrarta shaytan malam yace to idan ka gane karatun ka lura wa ta'ammal muqarrarta shaytan ka lura kai tadabburi kan alaka taka da shaytan wasan ka samu salo da za ku daidaita da shaytan daga inda ka hau tanal ɗinsa to ka hau kan fitinarsa zama mu fahimta daga lokacin da mutum ya zama ƙarin aboki na shedan to daga lokacin duk wata fitina da layinsa take haifarwa kai ma ta shiga wannan fitina ne mana ka lura da yadda Allah subhanahu wata'ala ya rattaba waɗannan hukunce-hukunce akan irin waɗannan ayyuka da muka ambata malam ya ce wa mahillahu wa mahillihi da muhallinsa wa darihi da gidansa duk wani muhalli da aka ce na shedan ne kana isa to ka cika mudunka duk abin da aka yi tanadi don wannan gidan sai ma sai a ɗiba ma ka san ka, jama'a mu bayyana duk gidan da aka ce gida ne na shedan kana shiga cikin wannan gidan to ka san da aka ɗiba ma shedanun gidan kai ma sai a ɗiba maka zama mun fahimta ashe kenan hannun riga da sharri hannun riga da saƙon Allah hannun riga da masharranta masu saba ma Allah kai shi ne zai baka zaman lafiya amma in dai ka zama abokinsu a muhallinsu ka zama abokinsu a gudanarwarsu ka zama abokinsu a wajen zartaswansu to kuma abin da ya shafe su kai ma zai shafe ka malam ya ce ah, innahu lamma ƙara na abda lokacin da shedan ya yi abokanci bawa jama'a mun fahimta ba shi ne ƙarin ko fa lamma ƙara na abda duk lokacin da ya yi ƙawance da bawa ya yi abokantaka da bawa wasaula alaihi yi mamaya akan bawan nuzi'at Nuzi nuzi'atil baraka min umri. to sai a cire albarka a rayuwar shi bawa ɗin jama'a mun gane shedan rayuwarsa akwai albarka ne to kuna kawance kai ma sai a jaye naka kuna kawance kuna abokantaka da shi yadda rayuwarsa ba ta da albarka to haka kai ma sai a cire albarkar taka malam ya yace fa inna lamma qarana al-abd wa sawla alai lokacin da ya abokanci bawa yayi mamaya akan bawa atil baraka min umrihi to sai a cire albarka a rayuwarsa wa amalihi sai a cire albarka cikin aikinsa wa qaulihi sai a cire albarka cikin furucinsa wa rizqihi sai a cire albarka cikin arzikinsa wa lamma asarat ta'atuhu fil ardi ma asarat yayin da mishi da'a shi shedan yayi ta'asiri a bayan kasa irin abin da ya yi na ta'asiri ma'ana lokacin da ɗa'a ma shaidan ya yi tasiri a bayan ƙasa ya zama yanzu shaiɗan ake bi abin da yake so ake yi yayinsa ake yi nuzi atil barakatu min kulli mahallin to sai a cire albarka a kowane waje mun gane ko nuzi'at albaraka min kulli mahallin zaharat fihi ta'atu to sai a cire albarka a duk wani muhalli da da'arsa ta bayyana abu. idan nan wajen wajen yi mishi da'a ne to sai a cire albarka a wannan wajen jama'a mun gani lokacin da ɗan, ya yayi ta'asiri a bayan ya yayi mamaya a bayan ƙasa. to Allah sai ya cire duk albarkan wajen da da'a ma shedan din ta yi mamaya a wannan wajen ai mun gane ya zama ɗaya da karatunmu na satin da ya wuce ko yawwa to irin wannan waje da aka ce da albarkan wajen ke zama na kuma kai kuma a wajen kaje kake sana'arka a wajen kaje kake aikinka a wajen kaje kake aihuwan ƴaƴanka to kaga dole a samu matsala domin duk inda sabon Allah yayi ta'asiri da'a ma shedan yayi ta'asiri abun ana cire albarkan wannan wajen wa kazalika maskanuhu haka nan wajen zamansa ina ne kun zaman shaidan ba jahannama ba to ita ma sai cire albarkar to kai ma in za ka je ku yi wannan zaman tare da shi kai za a ware maka naka wajen mai albarka ne? albarka ne wa kazalika maskanuhu lalai yace haka nan wajen zamansa lamma kana aljahim yayin da jahannama ita ce makomarsa lan ya kurhu na ka shekul minar rauhi to sai ya zam babu wani abu tattare da wutar da him na hutu war rahama ko jin kai ko albarka saboda waje ne da aka yi tanadin na marasa albarka kada kuma bai kamata abun ai a samu wani abu mai albarka ba to malam ce wannan shine ta'asirin sabon Allah akan su kansu bayi ta'asirin sabon Allah akan inda suke gudanar da rayuwarsu asirin sabon Allah akan gurabensu da kuma ƙurƙushin abin da sabon Allah ya bari Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu to sai mu kwana anan sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk